لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله وقوله ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء استعارة والمعنى أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك وأقرب منك به بك منهما وأشفق عليك فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبه ولا أم ركضت في رحمها أهر ينزو cikin abin da ya shafi kyautata alaƙa tsakanin bawa da Allah maɗaukakin sarki ah, mala ya kawo gaɓoɓi wanda tun a wancan satin mun fara ma'ana bibiyan maganganunsa yake cewa kuma kar wato uba da uwa su shiga tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki ma'ana mala yake cewa abin nufi da wannan zancen kamar ya aro ma'anar kalman ne yana so ya, ya, ya, ya gina wani abu a kanta ya ce ma'ana kar adamu da hawa su shiga tsakaninka da Allah yana nufin adam mahaifinka da kuma hawa ko mahaifiyarka ana kar ya zama mahaifinka da mahaifiyarka su shiga tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki yace shine ka dinga ganin cewa Allah maɗaukakin sarki ya fi ka kusanci ya fi kusanci da kai fiye da yadda iyayenka suke kusanci da kai haka nan kuma ya fi jin kai gare ka fiye da inda iyayenka suke jin ƙanka kuma Allah ya fi tausayinka fiye da yanda iyayenka suke tausayinka kuma haka ne domin babu wanda ya fi tausayin bawa fiye da wanda ya halicce shi babu kuma wanda ya fi jin kai ga bawa fiye da wanda ya halicce shi wanda shi ne mahaliccinsa inda su ma iyayen shi ne mahaliccinsu kuma tausayin daga cikin abin da ya jefa ne a zuciyarsu na tausayi shi ne suke samu su ji tausayinka da haka ya ce kada wato uban da ka fito daga tsatsansa ya zama ya shiga tsakaninka da Allah mahalicinka hakanan ko uwar da ka fito daga mahaifarta ya ce akwai ma'ana ta bi wannan ma'ana ta farko kenan ya ce wa huwal isharatu ila annaka tushahidu khalqahu laka bila wasita ma'ana ka ringa kawo cewa Allah madaukakin sarki shine gaba da komai ma'ana shine mahalicinka kafin ma komai kada ka dinga sa wani tsani tsakaninka da Allah eh lallai iyaye wani sanadi ne na samun dan adam a rayuwa to amma in ba Allah madaukakin sarki da ya halice su ya kaddara za su haife ka ba ai ba za a same ka ba da haka ya zama ka gabatar da haƙƙin Allah madaukakin sarki akan haƙƙin su kuma wannan shine kaman yanda yazo Allah yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in suka matsa ka akan ka hada ni da wani cikin bauta abinda baka da sani akai Allah ya ce kakka musu biyayya kenan anan hakkin Allah madaukakin sarki shi yake sama da na kowa sannan ya ce kama khalaqa adama wa Hauwa, kamar yadda ya halicci annabi adam da Hauwa, yace fa tushahidu khalqahu laka biyadihi ka dinga hararo ma cewa Allah madaukakin sarki yanda ya halicci annabi Adam din nan kamar kai ya halitta haka ma'ana annabi Adam bai da wani uwa ko uba haka nan Hawwa ma'ana tsakanin shi da Allah madaukakin sarki Allah ne kawai ya halicce ni ya halice shi babu wani tsani ai babu wani da zai zo ya ce to ai shi yana da wani haƙi akan annabi Adamu na haihuwa ko akan Hawwa'u na haihuwa yace to kai ma haka ya kamata ka dauka in haƙin Allah ya zo kama abin da yake so ya nuna a nan in aka samu cin karo tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin wani ko da wani uba ne ko uwa to ka fifita haƙƙin Allah ka duba girman Allah akan girman waɗannan ɗin to ballanta a zo kuma wanda ma ba iyaye ba ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ta'ata li makhluqin fi fi ma'siyatil khaliq kowaye ba a mishi biyayya cikin saba ma Allah abin da ya zama saban Allah ne to kowaye baka kallansa sai ka kalli girman wanda ya halicce ka shine Allah kuma ka dinga hararo cewa Allah madaukakin sarki shi ya busa maka rai kuma da yasa su yi ma mala'iku sujjada ka dinga hararo cewa ai duk wannan abin yana komawa ga dukkanin ɗan adam ne wa ib'adu iblisa haifu lam yasjud laka haka nan kuma ka dinga ganin cewa da Allah ya kore iblis daga aljanna duk saboda kai ne wa an tafi sulbika abika adam domin tun kana cikin tsatsan annaba adam domin kowa ya fito daga annaba adam wala yace wa hadha yujibu laka shuhudul intiwa ala al-inbisat wa huwa rahabul himmati limtiwa inbisat abdi fi bas al jalaluhu jalla jalaluhu wana wannan ba komai yake nunawa ba illa komewa gaba ɗaya zuwa ga Allah da mayar da komai zuwa ga Allah ba a ce a danna haƙƙin iyaye ba amma dai ana nufin haƙƙin Allah yana sama da nasu diyan da suka kai haƙƙin Allah yana sama da nasu wa ma'ana hadha yace ma'anar wannan zancen Allah ya ran abdu li nafsihi in bisatan wala in ma'ana kada bawa ya dinga ma'ana ganin cewa yana da wani wanda zai hana shi kai ga Allah madaukakin sarki ko kuma sakewa da Allah mana kar wani ya shiga tsakanin sakewanka da Allah ko kuma kaga zai iya hana ka zuwa ga Allah kar wani ya hana ka zuwa ga Allah ko yaya wannan din yake bal yamtawi inbisatu wa yadmahillu fi sifati albasti allati lil haqqi jalla jalalu sai kaga siffar Allah albasitu wanda shine wanda yake mai yalwatawa kuma wanda yake mai sakewa da haka sai ka duba wannan siffa ta Allah ka je cewa Allah madaukakin sarki mai sakewa ne da bayinsa wa hadha shuhudu ma'ana ismil basit azza wa jalla wannan shine ma'anar wannan sunan fa hadha taqdiru kalamahu ala anna fihi maqbulan wa mardudan malai yace duk da yake zancen shi mai littafin akwai abin da za a karba akwai abin da za a aji ولا معنى لتعلق wa Ta'ala Albatta wa amma البتة وأما تعلقها بالخلق فصحيح sun mahahuna makamu ishtibahin wa farki ya ce to a nan kuma akwai wata gaba mai muhimmanci ma'ana gaba ce da wasu ba sa iya tantance ta wa huwa annal muhibbas sadiqa cewa mutumin da ya zama mai kauna ne ga Allah kuma mai gaskiya a cikin kaunarsa domin duk wanda ya zama mai son wani ne sannan yana iya zama na gaskiya yana iya zama na ƙarya idan son ya ginu akan biyayya da girmamawa da ƙauna to kaga wannan so ne wanda yake na gaskiya ya zama wanda kake so din kana biyayya gare shi kana ƙaunarsa kuma kana girmama shi kamar yadda mumini yake son Allah shine Allah ya ce na amanu ashaddu hubban lillah to amma idan ya zama so akwai rashin girmamawa akwai kuma sabawa akwai kuma rashin kauna amma ya ce yana so to kaga wannan so ne ba na gaskiya ba wannan so ne wanda yake ba na gaskiya ba to malai yace mai kauna wanda yake na gaskiya labudda an ko ahyanan farahun bi mahbubihi wa yashtaddu farahuhu bihi yace dole ne ya zama wanda yake kauna din ya samu lokacin da yake sakewa ya yi farin ciki da shi kuma farin cikin nashi ya tsananta kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah cewa kaunar muminai da Allah madaukakin sarki tafi kaunar waɗancan da suke ma gumakansu ka duba da yadda mai gunki yake tattalin gunkinsa bai san abin da zai taba shi ko ko kuda baya so ya ga ya taba gunkin nan nasa ko datti ne zaka yana share shi a wajen gunkinsa yanzu ka shiga gidajen coci-coci kaga gunki ya kake ganin shi ba a bari yayi da tu ko kura ma zaka ga ana goge shi duk wannan menene kauna ne kaga wannan yana nuna tsananin kaunar su to sai Allah ya ce duk wannan kaunar ta su ta kai kaunar mu'minai ga Allah ba walladina amanu ashaddu hubban lillah su suna da tsananin kauna ga Allah shi yasa suke bari dan Allah kuma suke yi dan Allah mutum ya bar abu domin Allah kuma ya yi wannan abin domin Allah maɗaukakin sarki in zai yi fushi zai yi fushi saboda Allah ba zai fushi don wani abu ba ila kaga masu ƙaunar gumakan nan zai iya fushi saboda wani abu haka nan idan zai yi ƙauna zai yi ƙauna ne don Allah idan zai yanke kuma alaƙa zai yanke ne ba wai don wani abu na duniya ba zai yi domin Allah ne Ya ce, wa yara mawaƙi a lutfihi bihi wa birrahu bihi wa isanihi idai kuma a koda yaushe mai kauna na gaskiya yana hangen tausayi da Allah yake masa da kyautatawa da Allah yake masa da jin kai da yake masa da ma kariya da yake masa Allah ya ce inna Allaha yudafi'u anil ladina Aman. Allah yana kare mu'minai wani fadan sai kaga ba kai zakai ba Allah ne zai ma fada ko kama abin da ya faru shekaran jiya ko da aka kashe wani babban hafsa na iran in ka bibiya ka kaga tarihinsa kaga irin barnar da ya yi a yaƙe-yaƙen da aka yi daga cikin siriya har zuwa iraki allah kaɗai ya san barnar ba ma kaga mummina aka taɓa aiki waye ya tsaya musu sai Allah ya turo wani daga can kafiri sai ya kashe wannan mutum shi yasa duniyar musulmi ba wanda ya damu da wannan abu saboda an duba ma'ana nauyin barnar da ya aikata ce duk wani makami da ake shigar da shi a ƙasar Siriya ta hanyar sani in ka karanta tarihin shi zaka ji abin mamaki kaje mutum ya tsufa amma dai barna ce sosai a tattare da shi rayuka yanzu in ka duba kawai ka kalli ƙasar Siriya da abin da ya faru a cikinta daga wanda suka rasa gidajensu wanda suka rasa rayukansu wanda suka rasa 'ya'yansu, wanda suka rasa iyayensu ƙasar ma ta zama wani yankin kaman babu ita kamar ba za a ƙara dawowa ba wasu an watsa sa a duniya a ce da hannun wani a ciki kaga akwai barna a ciki to kaga Allah yana kariya ga muminai ka yi kila sanda yake wannan ayyuka din da wannan shugabancin da katso wasu sojoji na boge da sauransu ƙila bai yi tsammanin haka zai faru da shi ba kama Allah ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu to mu'mini a koda yaushe yakan kalli irin wannan su ma wanda suka mishin suke faɗa da musulunci Allah zai kare musulmi ta wani waje din Allah zai iya tunkuɗe wannan abin nan da haka shi mai ƙaunar Allah madaukakin sarki duk yana hararo wannan abubuwan. amma mai kauna na gaskiya wattalattufu fi isalihi almanafi kuma yana hangen abin da Allah yake mishi sauki na isar masa da abubuwan amfani wal masar da abubuwan farin ciki wal mabar ilaihi bi kulli tariqin da kuma yi masa eh, kyauta ta kowace hanya wa daf'il mabari kuma ya dinga tunkuɗe mishi abin da zai zama na cuta ne wal makarihi da abin ki daga gare shi ta kowace hanya wa kullama fattasha an zalika dan haka duk lokacin da mumini ya tsaya ya binciki ire-iren abin da Allah madaukakin sarki yake masa na wannan kyautatawa yace to ittala minhu ala umurin ajiba zai dinga ganin abubuwan ban mamaki shi yasa mumini bai bai tunanin cuta daga wani ma'ana bai tunanin cuta daga wani ya san Allah yana kare shi za ka yi tawakkuin cewa tunanin cewa wani zai iya kokarin cutar da kai to amma kaunarka da Allah da sanka da Allah madaukakin sarki ka san cewa lallai in kai riko da Allah ba abin da zai same ka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu to wannan mumini na kwarai yake halarto irin wannan wanda ya kauna shi da Allah kauna ce ta gaskiya da haka duk yana kallo wannan abin to kaga duk wanda ya kai wannan matakin ba zai saba ma mahalicin shi ba kuma a cikin waɗanda kake ganin za su iya tsaya maka zai zama suna da iyaka akwai abin da ba za su iya ma ba sai mahalicinka an gane ko akwai abin da ba za su iya ma ba sai shi mahalicinka Allah shi kadai zai maka da yawa abubuwa Allah madaukakin sarki shi zai ma ba wani ba قال لا يقف وها لا يقف وهمه ومقتبسه لها على غايه بل ما خفي عنه منها اعظم قال yake cewa har ma abin da zai buya ma wanda baka san Allah na ma baya ma fi girma fiye da wanda kai kace gani fiye da wanda kace gani yanzu kaman aljanu da mutane ba sa ganin su ila wasu aljanun suna kokarin cutar da ba amma Allah yana tsare shi daga gare su ko kaga wannan baka sani ba ko kuma wanda zai ma wani abu ko na tsafi da baka san an yi ba ko wani asiri Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe kaga baka san duk an yi wannan ba da haka abin da ma baka sani ba wanda Allah madaukakin sarki yake ma yafi girma fiye da wanda ka sani ni'imar Allah akan bawa babba ce dan haka fa yudakhiluhu min shuhudi hadhihi alhala naw'u idlalin wa bisatin dan haka wannan sai ya sa mutun ya sake da Allah ya gama cewa babu wani in banda Allah madaukakin sarki wa shuhudu nafsihi fi manzilatil muradil mahbub sai ya ga shine abin kaunar Allah wala yaslamu min afati dhalika illa khawasul arifin wa sahibu hadha al maqam nahayatuhu an yakuna ma'dhuran wa ma yabdu minhu min ahkamihi bi shatahati al yaku minhu bi ahkamil ubudiyya ce kuma duk wanda ya kai wannan mataki ma'ana bawa ne wanda yake mai gabatar da uzurin shi ga Allah madaukakin sarki dan haka za ka samu abubuwan da suke bujiro masa ma'ana sun fi kusanci da bawa mai bada uzuri fiye da bawa mai bauta ɗin walam ya kulli ahadin min albashari fi manzilatil qurbi wal karamati wal habwati wal jahi ma li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min rabbihi tabaraka wa ta'ala wannan gabar tana da muhimmanci a kalle ta sosai malam yake cewa babu wani daga cikin dan adam daga cikin mutane wanda ya kai matsayi na kusanci da girmamawa da kuma matsayi da samun rabo babba a wajen Allah maɗaukakin sarki abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu amma kaga wasu suna gafala a wannan gabar da haka manzala sallallahu alaihi wasallama duk wani mataki da wani matsayi da ake kaiwa ya kai kuma babu wanda ya kai shi wannan matsayin Ya ce amma duk da haka wa kana ashaddul khalqi lillahi khashyatan wa azim wa ta'ziman wa duk da haka din yafi kowa girmama Allah yafi kowa kaunar Allah fi kowa kusanci da Allah wa haluhu kulluha ma'allahi tashhadu bi takmilil ubudiyya kuma a kowane hali zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai makura wajen bauta ga Allah shi yasa a halaye da yawa yake nuna shi bawa ne na Allah misali wata rana yana cin abinci a gidansa amma a ƙasa bai hawa abin da za a zauna a kai ko wata babbar shimfiɗa ko kujera ko wani abubuwa na isa sai aka kama an mishi magana aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana cin abinci haka yace ana ajlisu kama yajlisul abdu wa aakulu kama yaakulul abd yace ni ina zama ne tamkar yanda bawa yake zama kuma ina cin abinci yadda bawa yake zama na yana nufin shi bawa ne na Allah haka nan a cikin yabansa da girmama shi da ake yi ya ma mutane iyaka yace ce la tafturuni kama atratin nasara ibn maryam kada ku kutsa a ciki na wajen yabona da wuce iyaka da ni kamar yadda nasara suka yi ga ɗan maryam ya ce walakin ƙulu abdullahi wa rasulu ya ce ku ce ni bawan Allah ne manzan Allah ne abinda kawai za ku faɗa ke nan to kaga a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tabbatar da mataki na al'ubudiyya mataki na bauta ga Allah maɗaukakin sarki shine al'ubudiyya haka nan yana sallah Aisha radiyallahu anha take tambayan shi har kafafuwan shi na kumbura Allah ya ma kaza ma kaza yace afala akuna abdan sai yace abdan kin bazan zaman tobawa ba dan haka duk wani gaba a cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mayar da shi kaman hali ne na bauta ga Allah hali ne na bauta ga Allah kaga inda wani ne Allah madaukakin sarki ya masa irin wannan abin sai ya dinga ganin kamar shi ya kai wani mataki da ya kai kurewa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaskantar da kansa da sa yana dauka cewa shi bawa ne daga cikin bayin Allah ya cewa abdullahi wa rasulu kuma hatta a cikin mu'amalan shi da wato mutane cikin sanya suna yake cewa ahabbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman ce mafi kaunar sunaye a wajen Allah shine sunan da aka raba shi da bauta ga Allah ka ce Abdullah ka ce Abdurrahman ma'ana bawan Allah bawan ar da haka a kowane hali na halayensa zaka ga yana kusantar da bauta wannan kuma ba komai bane illa kauna cikar kauna ga Allah madaukakin sarki shi yasa ya ce wa haluhu ai halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullaha dukkaninta ma Allah zaka samu cikin girmama Allah ne cikin bauta ga Allah yana shaida bi takmilil ubudiyya cewa shi cikan bawa ne ga Allah madaukakin sarki ce wa aina darajatul inbisati min al makhluq min at turab ila al inbisati ma rabbil arbab ta ya zaka yi ka hada girman wanda aka halice shi da ƙasa da kuma girman mahalicci ma'ana kaunarka da mahalicinka da girmamawa ga mahalicinka yafi kaunarka ga wanda yake mutum ne dan uwanka mala yace na'am la yunkaru farahul qalbi bi rabbi tabaaraka wa ta'ala wa sururuhu bihi wa ibtihajihi wa qurratu 'ainihi wa na'imihi bi hubbihi wa shauqa ila liqa'ihi illa kafiful hijab hajliyut tiba fala bi hadha al mi'an wala bi dhaka al jumudi wal qaswa mala ya ce babu makawa ai zuciya tana sakewa da Allah amma ana nufin duk da wannan sakewar da mutum zai yi da mahaliccinsa ba zai kai ga gabar da har zai dinga ganin shi ba bawa bane na Allah wannan kuma mala yana jan hankali akwai wanda suka afka cikin irin wannan wani yana cewa al'abdu rabbun wa rabbu abdun ma adri manil mukallaf daga cikin irin waɗannan yace ai bawa Allah ne Allah ma ya zama bawa shi bai san wane ne wanda aka daura mishi nauyin bauta ba da haka yana ganin shi ba zai yi sallah ba dan in yayi sallah yana ganin kaman kanshi ma. shi ya kai wani matsayi da ya fita a ubudiyya ya koma ya narke ya zama kaman daidai yake da mahalicci to kaga wannan barna ce to ai duk matsayin da ka kai bai kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yake cewa yace ana abdullahi wa rasuluhu duk matsayin da mutum zai kai bai kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai bai fita a cikin wannan abin nan din na cewa shi bawa bane na Allah kuma a wasu matakai na kololuwan daraja haka Allah ya siffanta shi Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala yace ala Abdi ga bawansa Allah ya ce ya saukar da alfurqan littafi ne wannan mataki ne na girmamawa da ɗaukakawa amma da ya tashi faɗa bai ce ala nabiyihi ba kuma bai ce ala muhammadin ba kuma bai ce ala rasulihi ba sai ya ce ala abdihi Don Allah ya tabbatar da wannan matsayi na bauta kuma hakan shine cika ga annabinsa kuma a wata ayar ya ce kul in kana li rahmani waladun fa ana awwalul abidin in dai har Allah yana da wani dan da za a bauta ma to ni ne farkon mai bauta ga Allah da haka a matakai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana danganta kanshi ga bauta to amma wani zai ga ya kai gabar da ya fita a cikin bautar Allah da haka shi ba zai bauta ma Allah ba shi yasa malamin shi ibn al-qayyim malam ibnu taymiya yake da wani littafi babba sunan shi al-ubudiyya littafi da yake magana akan bauta babban littafi ne malam abubakar muhammad sani yana karantar da shi in ana bibiyar karatunsa al'ubudiyya littafi da yake magana akan bauta kuma babu cikan girmamawa ga Allah da ƙaunar Allah illa bawa yadda cewa shi mai bauta ne ga Allah wannan shine cikan matsayi da Allah ya yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda ya kai wannan matsayi din Allah haka ya siffanta shi da cewa bawansa ne ce subhanallazi asra bai ce bi rasulihi ba domin yanzu ana maganar matsayi ne na bauta da kuma wanda ake bauta ma Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi yace da bawansa da haka ka ce abdullahi wa rasuluhu wannan shine cika ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son haka ne a siffanta shi da cewa shi bawan Allah ne manzo Allah shi yasa ya ce wa faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ne da haka wasu sun bauɗe a cikin wannan babin mala yace wa bi hadha wa mithlihi tarak al mutaakhiruna min al qawli sabila ilaihim wa fatahu lil maqalati fihim baban haka wasu sun fada cikin bauta fal abdul khaif al wajil al mushfiq al dhalil bayna yaday allah azza wa jalla al munakkis ra'su bayna yadayhi alladhi la yarda li rabbih shay'an min amalihi huwa ahwaja shay'in ila afwihi wa rahmatihi mala yace duk ba wanda ya zama mai tsananin tsoron Allah wanda yake kaskantar da kanshi a gaban Allah wanda ya zama baya yardan ma wani abin da yake yardan ma Allah na aikinsa wannan shi ya fi tsananin bukata ga rahamar Allah da yafiyarsa wala yara nafsahu fi ni'matihi illa qufayliyat in ya auna kanshi a cikin ni'imar Allah da ya masa sai ya ga shi ba komai bane illa kaman tamkar maroki ma'ana in ya kwatanta kansa da ni'imar Allah sai ga kaman bai bai biya wata bukata ba ma'ana bai cika godiya ga Allah ba wala yara nafsahu muhsinan qattu ko da yaushe ba zai dinga alfaharin ganin cewa shi ya kyautata ba ma'ana in dai mutum har ya kai ga wannan matsayi ya cika bauta ga Allah to zaka ga Allah ya tsare shi bai ganin fifikon shi akan wani duk ma abin da ya gani yana ganin kaman bai cika ba yana ganin kaman bai cika shi ba wa in sadara minhu ihsan idan wani abu na kyautatawa ya ma wani mana wannan gabobin suna da muhimmanci wani kaga in ya ma wani wani abin kyautatawa to wanda zai shekara 100 kullun ya zauna sai ya ce na ma wani kaza fa <laughs> ya gani ya mushi wani abin kirki shi ya manta da ni'imomin da Allah ya masa inda ana gorin ni'ima in Allah ya fara kirgo mishi ni'imomin kansa ai ba za su kare ba don haka mala yake cewa idan bawa mai irin wannan ƙaunar Allah cikan ƙaunar Allah da girmama Allah idan har wani abu na kyautatawa ya fito daga gare shi alima annahu laysa min nafsihi sai tabbatar da cewa ba daga gare shi bane daga Allah ne ma'ana Allah shine sanadiyan wannan shi da ya zama kaman wani tsani ne na isarwa to haka ya kamata mutum ya zama duk sanda kama mutum wani aikin alkhairi in yazo zai ma gode, aka ce gode ma Allah domin Allah ne asalin abin ya fito daga gare shi kai ka zama wani tsani ne kawai amma duk mutane da yawa zaka ga in yayi abu sai ya dinga ganin kaman yayi wani abu kuma in ka kwatanta abin da ni'imar da shi Allah ya masa sai ka ga ba komai bane da haka idan wani abin kyautata ya fito daga bawa sai ya dinga ganin cewa ba daga gare shi bane wala biha wala fiha bai cikin ta ma baya cikin wanda suka bayar shine Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin famin Allah duk da yake ga ni'imomi da yawa misali wani zai ma sanadiyar ila, wani ya baka jari wani ya ma kaza to amma Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin famin Allah ba ta mutane bane daga Allah daga Allah ne duka gaba daya wa inna ma huwa mahdu minnatillahi alayhi haka mala ya karkare ya ce tsantsar ni'imar Allah ne gabawa wa sadaqatuhu alaihi. kuma sadaka ne da Allah ya baka fama li hadha wal inbisat na'am inbisatuhu farahun wa sururun wa riba wa ibtihaj lalle sakewa da Allah shine farin ciki da kuma yarda da walwala fa in kana al muradu bil inbisati hadha fala nunkiruhu yace in haka ne sakewa ba laifi lakinnahu ghayra al istirsal al mazkur wal istishhadu alayhi bil ayati bayyana muradahu wallahu a'lam to malan a wannan babin a takaice ya nuna mana abin da ya shafi ma'ana ganin girman Allah da ƙaunar Allah daga shi bawa ne da kuma bawa ya san duk wata ni'ima da ta same shi ba daga wani bane daga Allah ne mahaliccinsa kuma duk wani abu da zai ma wani ya san cewa Allah ne domin Allah bai taimake shi akan wannan ba wani yana da shi din ba zai yi ba da aka yi san cewa daga Allah ne kuma mu sani cewa babu ko wanda aka haife shi da wani abu na abin duniya haka nan ba wanda zai fita a duniya da wani abu na duniya abin da ka zo a duniya ka same shi kuma in zaka tafi a duniya zaka bar shi a duniya zaka bar shi in zaka tafi to ya shiga wata gaba ta gaba babba shine yake cewa manzilatu al-azm al-azm shine himma aka kashe shine himma al'azmu shine himma al'azmu shine himma mutum yayi himma Allah ya ce fa'iza azamta fatawakkal alalla idan ka himmatu ka yi yunkurin yin wani abu ka ba hanyoyi da matakai to sauran sai ka bar ma Allah an gane ko misali kai ne yanzu za ka yi tafiya wani gari kuma tafiyar sai an shiga jirgin sama kaga da ka shiga jirgin sama za a zo duk a gaya ma abubuwan da ake a ɗaura bel a zauna a yi waye in ka gama wannan me ya rage sai ka bar ma Allah komai <laughs> dan yanzu sauka wannan ba a wajen duwan na abubuwan yake ba wajen Allah ne a sauka lafiya wannan a wajen Allah ne ai za a ce ma dukka daura bel in wani abu ya taso waye gargada da menene da sauransu amma wa yake da tabbacin za a sauka lafiya Wani a wajen Allah ne shine fa iza azamta kai dai ka ɗauki matakai ka shiga jirgin ka naɗe jikinka ka ɗaure da bel ka zauna ka nutsu ka yi addu'o'inka to duk abin da zai biyo baya kuma wannan sai ka bar ma Allah wannan shine fa iza azamta fa tawakkal ala Allah in ka ɗauki matakai ka ba hanyoyin da suka dace to sai ka bar ma Allah kuma komai wannan shine al'azm himma amma abin da yake nufi da himma anan shine mutun ya himmatu ma'ana na bin tafarkin waɗanda suke shiga neman kusanci da Allah mutum ya himmatu wajen bin tafarkin wanda suke neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki kamar yace ce shi ma yana so ya zama cikin masu zuhudu masu gudun duniya to kaga ya yi himma amma wani shiri ya mata wani shiri ya ma wannan zuhud din da yake so ya shiga ko kuma misali ya himmatu yana so ya shiga cikin waɗanda suke ma'ana raya daren da sallah wani shiri yayi ko misali yana so ya shiga cikin masu yawaita yin azumi wani shiri ya ma wannan tafiyar domin tafiya ce zuwa ga Allah ne saboda duk abin da za ka yi na wannan abubuwan sawa'un azumi ne ko sallah ne ko wani abu ai ba duniya kake ma ba kanka kake ma ma'ana kana so ka, ka gina kanka ne kana so ka ƙara ma kanka ɗaukaka ne a wajen Allah ka samu kusanci da Allah to wannan shine azamar da yake nufi shi yasa yace wa qad rafi fi awwalil kitabi annahu naw'an yace mun ambata cewa a farkon littafin ya kasu kashi biyu na farko yace azmul muridi ala dukhuli fi tariq shine wanda yake son shiga wata hanya wani tafarki ya himmatu da shiga wannan tafarkin wa huwa bidaya shine farkon sa na biyu azmus salik wanda ya riga ya shiga hanyar shi ma kuma ya himmatu da ƙara ma'ana eh, ya ƙara zabura wajen tabbatar da abin da yake akai wa huwa maqamun zakarahu sahibul manazil fi wasati kitabihi fi qismil usuli fa qala huwa tahqiqul qasdi taw'an wa aukar to mala ya ambace shi a littafinsa sa yace al ɗin nan yana da kamanni da niyya shine yace mutum ya tabbatar da abin da ya yi niyya a kansa ko a cikin biyayya ma'ana a zaɓin kansa ko a halin an tilasta shi Ya ce, amma abin da ake nufi fahuwa huwa tahqiqul qasd yace Fahuwa huwa an yakuna qasduhu muhaqqiqan dole ya zama niyyar mutum tabbatacciya ce ya zama baya kokonto kai ne misali ka shiga tafiyar neman kusanci da Allah to ba kokonto Allah in ka shiga misali kana so ka roki Allah madaukakin sarki ko kai wasu addu'o'i na neman wasu bukatu ga Allah madaukakin sarki da zaran fa ka shiga ba ka da ka cire kokonto a zuciyarka cewa Allah ba zai iya ma ba wannan shine al'azm shine tahqiqul qasdi ka ta zama ka riga ka daura niyyarka a wannan abu ko ka shiga wata ibada misali babu janyewa kuma babu sa rabon wani a cikin ibadar ko rabon shaidan ko rabon mutum wannan shine tahaqququl qasdi tabbatar da nufi duk abin da zaka shiga ka shiga da niyya wacce take kyakkyawa shine fa huwa an yakuna qasduhu muhaqqiqan la yashubuhu shay'un min at-taraddud kar wani abu na kokonto ya dinga shiga cikin niyyarka shine manzo Allah sallallahu alaihi ce da'ama ya ribuka ila ma la ya ribuka. ka bar abin da kake kokwantansa ka tabba koma zuwa ga abin da baka kokwantansa yanzu kamar misali mutum yana ya shiga sallah ko kuma shi musulmi ne yana sallah ya kamata a ce yana kokwantan cewa anya musuluncin nan daidai ne ko ba daidai ba a da zuciya ɗaya zai shiga Allah ya ce udkhulu fi silmi kafatan ka san wani in ya ga abin da yake shafan al'umman musulmi a wasu yankuna ko a rayuwa a yanzu a duniya sai ya ce kai to wai me yasa duk wahala akan musulmi take akwai masu faɗan haka ce ga kafirai can ba sa cikin wahala me yasa duk wani damuwa a musulmi ne to ko musuluncin nan akwai kaso wani sai fara tunani sai ga ganin anya ko musuluncin nan shi yake da wata damuwa wasu haka ne wani zai fara wannan zargin da wannan tunanin ce to duk lokacin da ya je ko musulmi ne sai je ga al'amarinsu ba daidai ba sai fara kokonto ma ce to shi ka shiga irin wannan tafiya ta neman kusanci da Allah ba magana kokonto domin ba yanda za ka shiga irin wannan tafiyar kuma baka samu tangarɗa a hanya ba annabin sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata shi fi kowa kusanci da Allah da ɗaukaka ya je yaki ba a yi nasara ba aka dawo har aka kusa kashe shi kuma shi ne annabin Allah amma bai yi kokwanto ba ko bai taɓa yin wani kokwanto cewa Allah baya tare da shi ba kuma an je yakin amma an wahala an kashe sahabbai har sai da wasu suka gudu shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in yakin ya kai yaki kuka ga ma'ana an an an an an, an muku rauni sosai ya ce ku koma ku makare a dutsen Uhud wannan yana nuna yana kokwanto ne la baya kokwanto wata jarabawa ne da Allah ya jarabe su da ita shi yasa duk abin da zaka yi ma dole sai ka samu jaraba a cikin sa ko menene sai ka samu jaraba a cikin sa shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance in suka tsawon lokaci ba su yi jinya ba ba su samu wani tangarda cikin al'amarin su ba sai sai su fara tuhumar kansu sai su ce anya kila sun ba Allah wani laifi amma ga yanzu mutum ya gane shekara ɗaya ba abin nan sai ce ai lafiya kalau ko la su idan suka shiga wannan sai su dinga gana akwai domin sun san cewa lallai mumini baya rabuwa da jarabawa daga Allah mumini ba yanda zai rabu da jaraba daga Allah madaukakin sarki a rayuwarsa to malam yace amma da ya kasa su kashi biyu yace tahqiqul qasdi taw'an aw karhan tabbatar da nufi ko akan zabinka ko akan tilas yace domin mutumin da yake da zabi fa innal muhtar tahqiqu qasdihi taw'an mutumin da yake da zabi ai tabbatar da niyyar shi akan zabin sa akan san zuciyar shi don akwai al-mukhtar akwai al-mukra abin zai fito sosai in an ba da misali yanzu kamar misali ammar ibn yasir haka ya faru da shi lokacin da mushirkan maka suka yi ta azabtar da mutane suna cikin farkon wanda aka azabtar su iyayensa da shi aka yi ta azabtar da iyayensa a ƙarshe abu jihar ya ce yana so abin da yake so daga gare shi ya faɗi wata mummunan magana a kan annabin Allah zai daina mushi azaba amma baya so ya faɗi magana amma da suka matsa shi suka matsa shi sai ya faɗa to kaga anan shi ya faɗi wannan abin akan san zuciyar shi ne la karhan ya faɗa bai faɗa akan yana so ba kamar misali musulmin da kafirai za su kama shi su ce ko ya sha giya ko su kashe shi ko kila barazana ma suke mishi da suka gaba zai sha ba sai suka kama shi suka daure shi suka kwankwada mishi giya za a kama shi da laifin ya sha ba za a kama shi ba domin yanzu shi an tilasta shi kaga zuciyar shi tana nan ba ta son abin amma an matsa shi akan tilas yayi to sabanin kuma wanda shi a zaɓin kanshi ne zai yi wannan abu kaga wanda ya azabin kanshi yana da bambanci da wanda ya akan tilas to mala yace ko dai mutum ya tabbatar da manufarsa akan zabin kansa ko kuma ya tabbatar da manufarsa akan an tilasta shi to mala yace wa ammal mukra wanda aka tilasta shi fa tahqiqu qasdihi karhan ko da an tabbatar yayi wannan abin to an matsa shi ne shi yasa malam zai kawo misali na mas'ala ta fiqh dan ya fi shafan mas'ala ta fiqh wannan yanzu misali mutumin da aka zo eh, barayi suka shiga gidan shi suka ce ya ba su kuɗi ya ce babu suka ce in kuwa bai ba su kuɗi ba suka fitar da makamai suka ce to sai dai ya saki mata shi kuma gashi an sa takwabi a wuyansa aka ce ka saki mata ka koma kashe ka sai ya ce ya sake ta wannan abin da ya faɗa an tilasta shi ne ya faɗa shi kuma saki ba wasa a cikinsa wannan sakin ya yi ko bai yi ba ai bai yi ba bai yi ba saboda shi a niyyarsa bai da niyyar sakinta amma dai an tirsasa shi akan yayi wani abu wanda bai da niyya a kai da wannan shine tabbatar da wato asalin ah, wato nufi amma akan tilastawa an tabbatar masa da wani abin duk da yake shi bai yi nufin wannan abin ba amma an matsa masa yayi mamalin zai kawo mas'ala da take daidai da wannan dan haka fa innahu idza ukriha ala fi'lin duk wanda aka tilasta shi akan wani abu wa azama alaihi kuma ya himmatu zai aikata abin yanzu kamar misali mutumin da aka tilasta shi sai ya ci nama alade an tilasta shi sai ya ci nama aladen kuma shikenan sai ya tattara zuciyar shi ya ce to fa mutanen nan in ban ci ba ban san me za su min ba sai ya himmati ya ci za a ce akan zaɓin shi ya ci amma ya yi niyya zuciyar shi ta ƙudurta ne amma ƙudurta wanda ta yi akan tilas ta ƙudurta duk da yake ya tabbatar amma akan tilas to kaga wannan ba za a ce mishi mutumin da ya zaɓi ya saba ma Allah ba yawan bai zaɓi ya saba ma Allah ba faqad hakkaka qasdahu karhan la tawan kaga wannan ya tabbatar da abin sa ba ba akan so ba yasa yace malaman fiqh sun yi sabani akan mutumin da aka tilasta shi yayi abu to bayan yin abin za a ce yayi abu out of his conscience ne shine ma'ana yayi da san san ransa ko yayi ba da san ran shi ba lalle ba da san ran shi yayi ba ba da san ran shi yayi ba shi yasa yace naji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yana cewa at-tahqiqu annahu mahmulun ala al-ikhtiyar yace an tilasta shi ne falahu al-ikhtiyaru fil fi'l dan haka shi in ya ga dama zai aikata aikin in ya ga dama ya bari duk wanda yayi kuma daidai ne duk wanda yayi a ciki daidai ne ko yayi ko ya bari duka ɗaya ne a wajensa wa bihi sahha wuqu'uhu fa innahu laula iradatuhu wa ikhtiyaruhu lama waqa al-fi'l ولكنه محمول على أن هذه الإرادة الاختيار ليست من قبله يتي وأن النير بعد قريش بني دقوانني فهو مختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه وغير مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار ولم يكن مختارا من نفسه هكا براءة شيء يزعب يوانا أبو المهم مالا كمان يا ya ya ya mana bayani ne a takaice abin da ake nufi da azum shine niyya mana idan mutum ya yi niyyar aikata wani abu a zaɓinsa har ya himmatu ya aikata to shi ya zaɓe ya aikata wannan abu idan kuma aka tilasta shi bai san aikata wannan abin kuma ya himmatu ya aikata ba za a ce mishi shi yake da zaɓin aikata wannan abin ba da haka kamar yana so ya bayyana mana me ake nufi da al'azum ɗin nan kawai a duk wannan maganganun to amma himma ɗin dai kamar yadda shi ya gabata a maganar mai magana shine wato mutum ya tabbatar da manufansa wajen biyayya ga Allah ko kuma ma'ana rashin tabbatar da haka to shine yace ya ya ya kai mataki guda uku shi yasa sa ababin da zai biyo a gaba yana da alaƙa da shi zai magana akan al-irada shine niyya asalin ita niyya ma'ana da nufi domin shi ma mataki ne tunda Allah madaukakin sarki ya halicce mu ya jarabe mu sai ya sa. duk wani aiki da za ka yi a rataya shi da niyya duk aikin da bawa zai yi yana tafiya ne a kan niyyar aikin sawa'un aiki ne na neman lada ko kuma ba na neman lada ba yanzu kamar misali abinci idan mutum zai ci abinci sai ya yi niyya ko ba zai niyya ba eh ba niyya a ba lada ke nan ba niyya idan mutum zai ci abinci yanzu za a ba shi lada ko ba za a ba shi ba eh da lada amma in yayi mene in yayi niyya niyyar mene a'a ba wannan <laughs> ba wannan niyyar ake nufi ba in yayi niyyar ya ci abinci dan ya samu karfin da zai bauta ma Allah Allah zai ba shi lada amma kawai sai ya tafi ya ga wani gidan abinci mai kyau ya ce bari na je da dan dandana abincin nan ban taba shiga gidan abincin nan ba eh wanne ya je kawai sun fito da wani sabon abinci suna talla ya ce shi bari sai yau sai ya je ya dandana abincin nan kaga wannan niyyarsa ba wai dan ya ci abincin ba ne samu karfin bauta ga Allah shi niyyar shi shine ya je ya je a test din abincin yake to wannan ya ci abinci ya zubar da shi bai da lada akan wannan cin abinci amma misali ya ce bari ni zan ci abinci don na samu ƙarfin da zan jure ma bauta ga Allah to yana da lada yana da lada to shine innamal a'malu Niyya duk aikin da zaka yi kaga dai ai cin abinci ba ba ne na ibada amma kai ne zaka iya rikidar da shi ya zama ibada yanzu kasuwanci ibada ne mutum ya tashi ya tafi kasuwa ya yi siye da siyarwa eh a ba ibada ba yawwa kaji likita ya ce niyya idan ka yi niyyar kasuwancin nan ka neme shi ne domin me domin ka tsare kanka ka tsare iyalinka ka wadata kanka ka kare mutuncin kanka kana da lada amma an ka yi shi kawai kasuwanci ne na ka samu kuɗi wannan baka da wani lada a kansa kuma aiki ne shi yasa duk kowane aiki ne ya shiga cikin innamal a'mal innamal a'malu niyya yan sai kaga mutum ya zo da kaya niki niki sai kawai kace bari ka sauke mishi amma kai a niyyar ka fa ba kayan haka dan neman biyayya ga Allah bane kai dai kawai kaga ya kamata ka sauke mishi ne baka da lada amma sai kai niyya zaka samu lada Sau haka duk wani aiki yana tafiya da niyya shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ni a rayuwa ya ce ba abin da ya fi ban wahala a rayuwa irin niyyata ya ce kullum a cikin gyaran niyya ne kuma haka ya kamata mutum ya zama don shaidan ba zai bar dan adam ba wani lokacin fa za ka yi aikin alkhairi kana da niyyar za ka yi aikin alkhairin kuma kana da niyyar ka ɓoye aikin alkhairin sai shaidan ya ingizo ka ya ce to ko za ka ɗan ja hankalin suwa na ko su gani sai ga shaidan yana ƙoƙarin ɓata ma to sai ka rusa wannan ka canja niyya yana so ya bata ma niyyarka saboda haka niyya tana da tasiri a cikin ga mumini da rayuwarsa ma gaba daya to shi yasa malam ya kawo waɗannan babuka babuka ne masu girma wanda niyya shi zai yi determining aikin ka yayi kyau ko bai yi ba ba wai kyan aikin za a duba ba niyyar za a duba akwai aikin da yafi jihadi kyau ne wanda mutum zai bada rayuwar shi dan daukaka addinin Allah to wani yayi jihadi an ce ya shiga wuta saboda me saboda niyyarsa akwai abin da ya kai karatu alqur'ani kyau a cikin abubuwan da zaka yi na ambatan Allah to wani ya karanta alqur'ani Allah ya ce ku sashi a wuta saboda me saboda niyyarsa aikin fa mai kyau ne amma niyyar ba ta da kyau wani ya gina masallaci ko ya tona rijiya ai abu ne mai kyau na taimako al'umma Allah ya ce ku jefa shi a wuta bai yi danni ba to kaga niyyar ce za ta kai shi ga wannan shi yasa ba abin da yake ba mumini na kwarai wahala a rayuwarsa irin niyya shi yasa kana cikin aikin ma dole sai kana yi kana canja niyya wani lokacin sai ka shiga sallah ko ka shiga wani aiki na ibada musamman sallah da yake ita ake kullun kullun kuma kana yin ta a waje daban-daban Ila akwai wajen da in ka shiga kana sallah sai ka ji ya kamata ka gyara sallar nan saboda waje ne na wasu mutane na musamman ko kuma nan kaga sai ibada ta fa hatsari ko kuma karatun qur'ani nan sai ya zama ibada sai ta fa hatsari wani yana karatun qur'ani shi ami lafiya da ya ji wani ya shigo sai ya gyara muryarsa haka ne da ya ji wani ya shigo sai gyara muryarsa ka niyya ta fara ɓaci to yana jin irin wannan yayi yi ya canja ya tunkuɗe wancan din ya kawo wani sabon niyya shine wannan daga cikin magabata yake cewa ni ba abin da ya ban wahala a rayuwa irin niyyata a kullum a cikin gyaranta nake haka dole mutum ya kullum ya dinga gyara niyyarsa yana ƙara himma kuma to da haka sai mutum ya samu kubuta ayyukansa su kubuta kuma ya samu tsira a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare mana ayyukanmu daga riya Allah kuma ya tsare mana zukatanmu daga wato munanan tunani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an Alla'ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu الله أكبر